groupe atauba jama afo yo hen nomato no kurbay gaba mani kamme no kuna bay fadi pe ko gunun na ba hali fa bongo iri pe ma iri kosu iri tari chene yo tari beri yo tukunte me kware mene yo ka iri bin na tuba iri bukoyo bine kwe tere kwe makani yo ci nkurpe yo se hunan zebuka aljanna ci insefu iri yo karcin ni banna kwe tere kwe ama iri bin na kokoro hen no kagamu katarte iri kuna bai fadi sen na kalimatu la ilaha illa allah iri kuna bai fadi buyo hene allahumma amin ngadi banna attauba jama hola hadi asabti hene mene ha hayo kayo nkamuri kamme kuna ne hayo sinte hakwe fagono ko hakachi suratul a'raf kuna aya fagono kal norkwe kwe berici akuna a'udhu billahi minash shaitanir rajim واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغضو والآصال ولا تكن من الغافلين ني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نور بيك بي بيري هون بياني مبين كنا تضرعا ندك بغا تيانو كو وخيفة كو ديريغويو tadarruan nga teyano ko kamunadan yo akuitere rahmaga wa khifatan kayai kabaran dirgoyo na akuitere mena adaba to de ya hongodi ka bara nga bayani imbine kunadi wa dunal aljahri min alqawl annabara wafa bakariyo annabara kanga teyano ko wurru jinde kpara kuku masuteya belgodow nduka bogul norkpekpe ɓeeri hongoyo bayanino belgodowi susubayo wal asal na wiciriyo wala takum min alghafilin suka hore suka hore ko gonoyo borfoyo ka coro bara boro shagalalayo borfoyo no ka coro di bala n mm, makarayo norkpekpe ɓeeri ma hongoyo ga aya o bannati pongal norkoekoye ɓeeriti inna alladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu walahu yasjudun maɓey fa ka wo kayo coroodi baran gonon norkoekoye ɓeeri ɗo la yastakbirun coro su jirmankeyte an ibadatihi norkoekoye ɓeeri boota mene nsu hongon norkoekoye ɓeeri booteyo gano ka coroodi sugum bongoyo ɓeerani kabisani bota mayol norkwe be rise wayusabbihunahu ngandu kogun norpe di ma sharke ke wano ngano nga ma ni nga ni ko morani ni boto ko ga ni ko ni na wecete akwai iterese walahu yasjudun nga du kabara halitta foyno ka ba fo ngum bongoyo banani norpe kwe beri se nan dobu kurpei ganna bongo awi machi samoyo kuna to deya malaika enol norkpekpe ɓeeri suifaya ka coroɓoŋo mbo tanga seno ŋandu kabar haika nhongoyo bayani ŋaga kogu ŋa ma hennani ŋanon subhanallahi tebbayo ŋandu kabara nsujada ŋa kpeiterese ŋanon gun dobuyo kuru banani ŋa kpeiterese aya hinkawo sinteŋmene dinor kpe tan digonu ko ha ifoya ci asabu A azummuyo sabu a tafsiri an yanze i dummo zaka kariba hinika a faaji tenoya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam il nor kwe kwe ɓeeri bara hay ka ana foro na kwe tere ma ceyo ŋace fasabbih Hamdi rabbik man nar kwe bai ɓeeri ma sharka kewoyo bayani Ko koga margayo na saabuyo ngano subhanallahi wa bihamdihi irpe agayme ngaye ko ga sabu ya himayo na sabu domin ngaya te teyo bine kane beyo nduka bo chine za ngaya teno qabla tulu'i shams za wenu na feujina wa qabla al-ghurub na za na kamjina asuba yo banna mal norpe kwe beri ma yo bayani yano za wenu na kanjina mal norpe kwe beri ma cheyo bayani dembine machi tafsiri kuna na fasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i shams ma suba jingari mbine ga suba jingal no za wenu na fiu wa qabla al ma kulan la sarika jingari basinkal na zafar jingari ko سادي سادن النوربيتش ومن الليل فسبح وإدبار النجوم فسبح وإدبار النجوم ده ومن الليل تيني كينني ما ييكا برحيكا إنا جنغري بياني جنغري فدين بياني ngano mabarhaika na magaribi na lesa jingari wa idbaran nujum na de eh handoriyo ka bar haika milim na ban na bere safin ban na bere ngano saka nungugai da ya safari nga wakati noya muhimmu tafsiri senni no ngadi haika ilde garerin ka kaci ba irin yanzu di seno ka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anor kwe kwe be bar haika ana foro na zikr dalle bongo na zikir ga bu mene na zikir bine kuna mene deya a dhikr aka dallega a dhikr aka bine kuna a zikir aka dobu yoga manir badu aka ma'ana yo bai sai alqur'ani guda guda di kuna domin bar masu ka ko tamazanga a dhikr dalle bongo tikmenon non ce a zikir. awo nci dalle bongo ciki ngere non ce domin da ya baron baguna alqur'ani kuna kalima o kan ce azzikir aka bayoo, aka bayo der baguna alqur'ani kuna zikir ngere ma'ana sinte alqur'ani non ce azzikir il norpe kwe be riki إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نزلنا الذكر إليو كوي تريا أنا القرآن الزمني ngariyo ya bara ciwo kweyo nzirkwe ya gun ko ciya subhanahu wa ta'ala da ya metan alqur'ani no mane adh-dhikr nga rasulullahi ci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afdalu adh-dhikri القرآن وأفضل ما في القرآن لا إله إلا الله ذكر يكون ذكر كا بزام موج ذكر ذكر معنى ماني ماني كا أنو دي نكون وكا بسان القرآن ساد القرآن كنا هيكا بزا ذكر ذكر نيوني نانو لا إله إلا الله إرنيانزي الحسن ذا alfa wakayafu paraku abara haika kpara ni zangaya ya bara alfa san aci haikan fasadi ya bara e eh, na'am النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله هيكا هن النبي وكان جنك كاسي إرنا تشينا يا بيسا تشينا كرو غنو لا إله إلا الله كيف أسي فأسي نعم ينغر برا ko tabbato ya hadithi hunde ko koni yokkuna to dai a zikirdi amana yokkuna pene no al ilmu alilmu walmarifa beyo non dan kal nor pekpey ɓeeri daci fasalu ahla dhikr in kuntum la talamun ahla dhikr wa bey kpeyo ha deno su bay bey añanze beyo metere no mane kaca adhicre ma'ana hinzante a amma kwenene woni allahul mahfuz tila beri tila yonya kan ga ce ummul kitab il nor beri do tila yonya ka godol nor beri do ka kunano haikuru marigayo a akunano dosiyo yo kuru jisiyo amano zikir il nor kwe kwe na ciya كاتي ولا قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من عبا يرثها عبادي الصالحون كاتي نقول كي ترى جي كهنتم زبوركنا النبي داود تلكنا من بعد الذكر على هاري تلا كا غونو نو دو بانناو دومي تلا نياكا كنا يا غونو كيفو ان الارض كا غنا يرثها عبادي الصالحون bɔrɔ hɛn no yo n tan yo ya ba ka gaado ŋmaa ya ka tubi ŋmaa ma'ana bɔrɔ hɛn no yo tan yo kuna n yo ya ba k'a ganna to de ya ne a zikir allahul mahfuz a tacinte a zikir alqur'ani kuna maana yo kuna kwene noni ibadatullahi wa tawhiduhu iri kwe bota na ciyo afo abota di kuna irkwe bine a ciyo afo bai kwayo bar haika na alqur'ani fati ka fati ka fati fahimta kanka ka kuna no kari pe ciyo afo jisiyo no hanga hinza bongo ngano tauhidul uluhiyya wa tauhidur rububiyya wa asma sifat afo a bongo bongo di kuna ka lalle a bara fono irpe ciyo a fɔ a a tɛ kuna ka bongo fo a te ta iri irpe ciyo a fɔ a mayo na zeyi yo kuna ngano a sifo yo kuna nan kurpe gonna dalili yo tutuma alqur'ani kuna ka lalle irpe ciyo a fɔ hanga hinza o gano a take yu irpe mal no bonkani deya alqur'ani kunal norpe kwe be richi suratul furqan kuna nunka agono ko ha uh, ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أو أو ويوم يحشرهم جميعا فيقول أأنتم أضللتم هؤلاء أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل هنو كان قيترى تان يوكم من موجنة نانو قيترى قيتي أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أتان يو نويا نان قالوا نانو وكايو قيترى قي هديتي سبحانك ngai me gai yokur paitiki ngai me gai yokur paitiki ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya aso himayo ba chene chene iriyo man kwe teren nan kadur bongoyo se ba kwe foyo kana chini walakin amma hay ka alamar kwe ko baran nano ni matta'tahum ni anan mayani kane an duniya ganna boŋo wa aba'ahum nan babeyo ngoyo nan babe ni nan mayani kane ma kano go wadata gono hatta nasu dhikra halin diringa ifaga halin diringa mbota nan tere chi afoga wa kanu qauman bura ngam bereka ti borfo ka barka zarra singa mbereka ye ro hay feyo singa ndegun honne no tititi ne الذكر hatta nasu dhikr hala to ndirnga zikiriga ifono zikir ne ibadatullahi wa tawhidu irkwe ganoyo na ciyo afo ate kuna na bongo fotere kuna na mayo na zinyo kuna to deya a zikir ne amana noya agunte a zikir angwene manayo kuna kwene no albayan pareteyo farete farete mo fo ngati al mustamilu ala ma fihi naf'ul ibad farete ka pe bara a hanfani ka bara yo tan yo mene kutunci teno hanfani fo ka bara tan yo mene no cerega a kutunci te awi maci الشرف a bara. القرآن كنا نرقيتي بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر صاد ريبي أغا معنا بي والقرآن نغنكو زنا القرآن ذي الذكر أي ذي الشرف والبيان تلانو كا كويكو برا جيرما بيري كوي نا جيرما تكتلا كوربي جيرما بونغو ŋaaru kabara tilano ka a hanfaniyo ka a gonoyo tanyo se godogodo te kad koga kotonci kayon se añanze alqur'ani dhi dhikr adhikr ne albayan washaraf añanze adhikr amane manayo kuna ay dunte Ngano alkhutuba irin na kutuba ka abara nka rushe juma henadi ilnor kwe kwe be ya ayyuhal ladina amanu no arsilame hennoyo idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah jumu'a henadin wazana fas'au ila dhikrillah wasasa kama ni na khutuba ngari kwe na khutuba no ma dhikrullah الذكر wadharul bay'a wa dai ka nera nam in kuntum ta'lamun de no hanfani ka gono no sai hutuba ga hanga dan yo bai hutuba ga hanga dan yo de no bai hanfani ka gono no sai akuna tamma tamma wa haniya kama ni na hutuba Da ya hutuba di metel nor pe na no ma kaci zikrullah anyanze kuna القرآن yo معناه يكون نوني الصلاة jingari zankal nor pepe beri na ciya a'udhu billahi minash shaitanir rajim waman azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha kaci me ana bongo takika to wo ka hini ka hongu iri pe fuyo se manchini kogunga maache akuna an yudhkara fiha jingiredi kuna kanna toka nga maache adhikr maana kanna toka jingari jingiredi kuna manaa masajid allah an yudhkara fiha ay an yusalla fiha an hongu jingire kaburo na to kahuro jingiredi kuna ka jingari ngal nor kpekpe ɓeeri ye kaci fi buyutin adina allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu fi buyutin adina allah buguyo kan ngana hinino nkuna an turfa'a kamma eh, buguyodi berani berani ngano ciniyo ñammedi ma nkarani karani wa yudhkara fiha ismu llah kokun nga kwe itere maache akuna irikwe maache akuna de azikir ne bi ma'ana as-salah na ma'ana yo kurpe gisi kanmu bai sinka zikir mene ma'ana abba saka karba hini ka furu na waya akuna no dalle mene ka morai da dar baguna hay la sabla sabo zikiri yo sabla salla dobu yo ga dob dobuyo gona akuna binemere gona kuna kanan dallemere irin yanzu ilhassan wakayyafu a rukaka ko kwaranika wala zikirullahi akbar domin narko ya ce akimis sala majingar kayani jingar kere bai barano a gulta biyo boriya ne ya tarce ya nam zankal narko ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar jingari ho ngu boro seno bande tere hin hunyo na hawaishi tere na bot ken tere bai amani wala zikrullahi akbar irpe ma che chere ade de bisayo ngano ilalla ya bisayo haika irin yanzu ilhasan a gare antoine riganoya domin kaboro ha ilhasan nga nga huro kaci a a an abo waharani ndia adema ko mo dam ilallaga to dia ngana du ka pare yo te ar ka fatiha chow ka beni nga kana salatil fati kate ka bongo wala zikrullahi akbar iri pe ma cheyo jingari dikuna nga ya bise jingari dingmene action yo amene yoje yoje yo kantedi hay kanke akuna diya bisa hay kangono ko te akuna ma'ana sinte noya domin da ya bara ka bara ngoro ko jingari ngan suguri pe ma ce jingal di kuna ngan na spo binni ngan naga feri feri o binni pe fe ya gono ma cenge koto matam makai magosi dan ganna hay yon tete di sportif yon ga tete de bar bace su gosi dan ganna api facial kan cinkote ndiya ka amon mene sanani bisa jingar kuna mene to amma ka sakaniyo din guri pe mace kai yo kuna mafatiha chow zikir masura chow zikir din baka cenga ma mata allahu akbar zikir cenga kote na subhana rabbi al-azim zikr cenga tanyo sami allahu liman hamida zikr rabbana walaka alhamd zikr gosida yo kuna subhana rabbi alala zikr mabongoza ka goro zikr ka rabbi gufirli te zikr anyanze ya mateyate zikr masalati tan nabise zikr masallama assalamu alaikum rahmatullah ya jingari di kuna la dhikrullah irpe maashar ka keweyo di akbar ya bisayo aksiyoyo yoje yoojeyo ka ko tedi to tafsiri yo kuna foyo ci wala dhikrullahi laka di abara dhikri no jingari a bala zikirino jingari a bala zikirino kan wazana wazana yadda kuna maiman gori koce irpe zikir kan tunu ka kwai zikiri dinon kwai teya tolnor gonu ko sai wala zikirullahi laka an cin hon warfe ga to irte hongoyonga akbar a mutu ko bayo min zikrika kalahu kabisa mene hongoyo kambongo hongoyo aga aga naye ba kuna ci fadhkuruni adhkurkum wa hongaga, an an hongodoga basin ka il norpe ga kaci wa ma kana rabbuka nasiya norpe cere na bara adiringa amani den hunur pesen na hunun senni no de ya kani gonur pesen ni kan wazana ka ngan sa sa ka ka do hongo ya kana niya to a mene hongo yo nga bisan hongo ya ga to de ya ze il hasan za waka yafu agun mare irman alfa ya ma raka ha an terpanta diya an zikir ceji alqur'ani kusunkuna ka ma'ana yo cinse masu kama suka maanayodi kuruza kakwai kanyi ilallateyoga de abaral kurbacino to arkuan kon zikiri ka bisano la ilaha illallahu ir kurmazaya yabine bara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iri bagunan Da ya awo iri bongoyo de bagunan na bongoyo no domin nga kana zikir irin zikir ma na ya kurji shi kan muka kai na la ilaha illallah nga ya kana ra mo ka ya si no ti jani ye gun ko ga teo ya don na te hay ka tiki ade ban ma na jawabina domin in ma hay ka nor kwe chase ka boro hangan hunu kadu hay ka inki ما يكال نركوية عمنا النفس واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ما رسانسا كوغا معنا بي تو دي أنغان دي اكا نو هاينون تي تو إربان دوكنا كوتي مكا غروب كنا من هايو تي تو أسيغان نا gan na na grupu shari'a cere tamu zambine kan walmuslimuna ala shurutihim arsilama yo goro in sharti yo kanji sikel se bongono kan de don ga ka sharti yo di yarda ya to ya hay kan te o chere ka tere bannako sharia no annabin sallallahu alaihi wasallam wal fitnatu na'ima na waya ga kan yo teno malali agunu ko mare iri kpɛ maso hen ni dam na waya kpɛ yu kuna zikir ma alba wakaya ha ilalla non ce ya ilalla baasi nso ye fama an zikir asen guri ma sharka kewa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah allahu akbar ŋoyo na andabi na zikiri yo na murse tutuma za wenu na fewjina yo gono kan dibina tete de wenu kwe kanyo yo gono kan dibina tete anki ilalla nan debi kenna yo kuna de amma bai faka azikir mafhumu fano ka bara mafhumun fahimta fano ka a hayo a bar wasi'a so a zaka kai kanyi ilallaga basinka deriba guna an duniya kuna wo ka a hongoyo bayani yori pe ga katto tijaniya na ba amari pe chara nki tutuma na ba awo quality na ba kalite na ba zanka acci alqur'ani kuna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim liyabluwakum ayyukum ahsanu amala huneyo iriba teno akuna ngamar zarbani domin nara ngama wokayo mbangbe yo boriyani ka kaci ba wokayo nsu ba boriyani she amma anaci wokayo mbangbe yo bayani au boriyani yo gbe ibine ma bori sai ma bina feri maana sincerity ikhlas ma tarke ganna ahinkante maguna nadiya kan ton na gbaidi domin da yadi kira ya kana la ilaha illallah da magunan nara sari da gunan nara karfe fi son na abe ni gbaidi borina amma da a baran ba ji sino ka a karfe da ciya wa kuma ko wullu a sahabiyo nan nabi sallallahu alaihi wasallam irbe moriyo amoriyo no iri moga wullu da turkute nari no irin jinde banani ngal nor kwena aya zumani koji fa inni qarib hay turkute nan kurpeino a turkute de ya wajinde banani halan nabi di bongo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tan nor kwecha se kachi wala tajhar bi salatik wala tukhafit biha wabtagh bayna dhalika sabila jingarina kacan jinde banani sumutuka jinde za mbinama sumutuka jinde banani domin jinde zeyo beridi ace feriyo bitani jembe mutuka jinde cenani wokaye coro bara jingar gbeyon banna coro ka ko mai e fonci deya wabi taki na dhalika sabila mata mosa weyo to deya yanze serin bere kayyai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yasa don te ba wa kuma ko ta ya don te da ya don ta da ya beni na na waya fosi amadan jiya ta to anyanze de den de gono ko tenori ga ganna ko bari pe mata to da ya sai ma hin saka mana ilalla di te baro amma den ka ko kayo kayo dodi shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah afajiyo ka gono ko gal qur'ani fati ko mafahim circi hunde ko ni o kar sai kuna agon ko ciberu sai ka annabi nuhu alaihi salam a kona lakari lono nga babe na diyatere lo resultat fo lakari na diyatere dika kweino wo kana lakari lo ya hallaka amma wo ka na diyatere lo ni nga cere na, nga no mete kodi saka halakadi mana lama sinti ngan nabi nuhu ta sai irkan ma'ana wala takum ma'al kafirin ka huro nari bato kuna su gonon na cefiriyo nga kodici sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma abaka rugure o bongo gure di bato ase sari harima na ama lakari no kodi loya nga diya tere no baadi lo nga baadi cha sai la asima al yawma min amrillah irbe chere fo roga boro su ye nawo illa man rahim fa sere wa karpe man sisibi wa karpe bi ne bama sisibi an na halaka sango no bato ko di nga na la kari foro nga ba be na dia tere foro mama hai ka resulta ka pe bara el nor pe pe be richi wa hala bainahuma al mawju fakana min al mughraqin فحال بينهما الموج teku mene kufuya ka kan fefei kogo babe go nga teku kufunan fefei fakana min al mughraqin ngako gono wo kayo na milani hari di kuna agono gono kayo hari nan ma kuna deya anyanze <laughs> semma yei bi dodi ngmene ilalla teku na sadin pasena amma nunkan da idan kai yodi ngmene ilalla di aba amma a tayo bara karaha domin in siko wo ka kana haididi mo ka ya sa na te na koto ya in mene nun ka koto da ya ngono ko jindilin yi turan no haifo ma ni bongo to da ya de a bara wuro kai fa sen sen no cere ko bara an ban ma hanfani na no zaka karba hin ka han hanfana wono ya ngaka bina ha de hanfani na ba zaka karba hanfana wono ya deru ka awo na waya na ba to de ya noba hinika no noba hinka noba hinka noba ngo chenni ka ka no na waya kayani paraku wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam